Shugaban ƙungiyar 'yan banga a Najeriya Alhaji Ali Sokoto ya ce sun san 'yan fashin nan da suka addabi jama'a a jihohin Zamfara da Katsina da kuma jihar Kaduna, kuma za su iya tunkarar su idan har aka ba su gudunmuwar kayan aiki. Alhaji Ali Sokoto ya ce jami'ansa na da ƙwarin gwiwar tunkarar duk wani ɓata gari da ya addabi jama'a idan har gwamnati ta ba su gudunmuwar da ta dace. to mu muna neman tallafi tun daga bisa federa har zuwa state har zuwa kuma local government idan an ba mu wannan gudunmawa ana taimaka ma mutane mu ko a ina to za a ga samu zama lahiya domin waɗannan da suke wannan abu ɗan ƙasa ne ba baki ba ne kuma an san su to amma saboda rashin kula daga gwamnati shine abin ya kawo haka kamar me kuke so ai abin da muke so a ba mu motoci a ba mu kuma dan abin sawa ga alihu yanzu alhaji ali misali aka ba ku kayan aiki irin na yan sanda ko sojoji za ku iya damko barayin na dajin zamfara ai mun san su sun samu ai ba ka mu barawo da yi barawo da duk inda cikin yaji motsin bai tsayawa. Shugaban 'yan bangar a Najeriya Alhaji Ali Sokoto yana zantawa da manema labarai ne a harabar Majalisar Dokokin Jihar Niger. a lokacin da suka je majalisar domin karrama ta bisa gudunmuwar da suka ce majalisar tana baiwa 'yan bangar. Shugaban majalisar dokokin jihar Honorable Adamu Usman ya ce 'yan bangar na da matukar amfani wajen taimakawa tsaron ƙasa. yanzu yan banga in ka duba yanzu ai su in Allah ya da yanda shanin tsaro a Najeriya yanzu ta zama tsaro ya zama na kowa in ka duba a can kasan Borno da kuma Yobe da ake yawan tashi tashi a hankali za ku ga cewa yanzu civilian jtf yanzu su wato 'yan bangan ƙasa su ne suka fi ma ba da fifiko Shi ma dai shugaban marasa rinjaye na majalisar jihar Niger, Honorable Nuraddini Umar, ya yi ƙarin haske ne akan tasirin 'yan bangar. Saboda in ka duba ba mu ce police ba su aiki ba 'yan sanda, ba mu kuma ce sojoji ba su aiki ba, amma gaskiya 'yan banga sun yi kokari. Abu me yasa? Saboda duk 'yan banga suna aiki a wajajen da suka hito ne na aka yi su nan suka girma sun san kowane shege sun san ko ina sun fi kokari ko barayi yanzu ka an ce suna fashi sai kaga yan sanda sun ce ba bindiga ba hasashi ba su iya zuwa amma yan magana su gungume ta za su aradu kawai su je a kwanakin baya ne dai majalisar dokokin jihar ta Niger ta samar da wata doka da ta sa gwamnatin jihar baiwa 'yan bangar alawus alawus a duk ƙarshen wata al'amarin da masu nazari suka ce ya yi tasiri matuƙa wajen kawar da ɓata gari a jihar mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya.